وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم يوم نولي كان متى شاتكسكم

al fi sirati rasul muna magana ne akan yaƙin haibar um lokaci ya kure mana satin da ya wuce kuma su bayan Allah suka zo suka hana mu karatun bakin Allah so yau za mu dora insha Allah za mu yi bayani ne tafsili ma'ana dalla-dalla yadda yaƙin khaybar ɗin ya kasance yakin khaibar zai an yi shi a shekara ta bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina um Allah ya hada rundunar yaki um dan fuskantar waɗannan yahudawa yahudawa ne a garin khaibar din gaba daya yahudu khaibar ake cewa so ya hada rundunar yaki na musulmi suka hadu a wani wuri da ake ce shi as-sahba can wato ƙasan khaibar ɗin kenan annabi ya ce a zo a yi sallah la'asar la'asar ta yi musu a wurin suka yi sallah annabi ya ce a kawo guzuri aka duba guzurin ma babu sai gari haka aka zuba wannan garin ruwa aka yi ta cinsa ko shansa a haka aka yi haƙuri annabi ya tashi sallan magariba bayan ya yi magarbar ah, masu riwaya suka ce da ya tashi bai kuskure bakinsa ba a bisa ɗabi'a in ya ce wani abu yana kuskure bakinsa afon ya kuskure bakinsa kai tunda ya ci gari ne a ɗabi'arsa in ya ce wani abu yana kuskure bakinsa ya kuskure bakinsa yi sallah amma bai maimaita alwala ba alwala ne bai sake ba manzo ya tura wani sahabi mai suna abbad ibn bishir abbad ibn bishir allah ya da shi um, cikin wata randuna ta leƙen asiri ya ce ka je ka dubo mana mai abokanan mu suke ciki a yanzu bai kamata mu shiga gari ba musan yaya ake ciki ba ko sun je sun ɓoye wani abu ko sun yi shirin wani abu yana cikin tafiya shi abba ibn bishir sai ya haɗu da wani ɗan leƙen asirin kuma na yahudawa ashe sun turo su ma nasu shi annabi ya tura su ma yahudawa sun turo nasu sai aka yi su aka haɗu abba bishir yana ganin wannan mutumin sai ce kai waye kai sai ce sai shi wancan mai leƙen asirin yahudawan sai ce raƙuma na ne suka suka bata nake nema ka ji fa ina da yan raƙuma ne sun bata na shiga neman su neman su nake yi ashe ba raƙunan nake yake nema ba labarin musulmi yake nema dan ya koma ya je ya gaya wa yan uwansa yahudawa sai shi abbad din sai ya ce da shi to kai ka san khaibar kana da labari akan khaibar muna da tambaya ne yace eh gaskiya ban dade da barowa Khaibar ba sai ce amma dan me yasa kake tambaya na akan Khaibar shi dan leken asirin Yahudawan kenan yace wa na musulmin me yasa kake tambaya na akan garin mu kuma me kake so labarin me kake so abba da bin bishir bai boye mai kuma sai ce labarin yahudawa nake so ne yahud sai shi wannan mutumin sai ya ba shi labarin amma labari ne na hikima na tsoratarwa shi ma ya ji a jikinsa cewa wannan mutumin ɗan leƙen asirin musulmi ne don haka sai ya ba da labarin da zai tsoratar da shi ce tab a yi an yi shiri ai yahuda wannan suna da kaza suna da kaza suna da kaza ya ce yahudu ya ce bari in baka labari akwai wani mutum mai suna kinana ibn abin hukai babba ne cikin yahudawa da hauza ibn qais waɗannan sun tafi sun je sun nemo haɗin kan ƙawaye na ƙabilun larabawa irin su ƙabilan zafan da sauransu suka ce su zo su taimake su za su yi faɗa da wani mutum wai shi muhammadu kuma gaskiya sun ba su haɗin kai kuma sun yi musu alkawari cewa in sun zo sun taimake su a yaƙin nan za su ba su amfanin gona abincinsu na shekara guda na kaibar duk za su ɗauka su raba musu a bisa wannan alkawarin aka yi su kuma suka ce in za a ba su wannan abincin shekarar to su sun karɓa sun yadda wallahi suka taho yake yana ba shi yake ba shi labari ya ce sun taho da makamai da kayan fada ya ce suna ƙarƙashin jagorancin utuba ibn badr kuma da suka zo yahuda sai suka musu dabara suka shigar da su gidajensu da unguwanninsu don haibar ɗin ba a cakuɗe take wuri guda ba unguwa unguwa ne shinge shinge ne hisnuwa ne hisnuwa ne shingenwa ne shingenwa ne dabara ne da su ba su cakuɗuwa wuri guda can can can amma duk a haɗe suke amma kuma gurin ba a cinkushe ba ne ta yadda wai kada a zo a yi musu kwabɗe ɗaya a kashe su lokaci guda shikenan ya ce sun shiga gidajensu sun shiga ainihin wato ɓangarensu mutanen nan da suka gayyato sun kai mutum dubu goma asharatu alaf muqatil kuma ka sani ina gaya ma waɗannan yahudawan suna da gidajen da ko unguwannin da wallahi ba isa a tsallaka su ba suna da makaman da wani bai isa ya zo ya yaƙe su ba suna da abinci sun tara abinci sosai sun yi shirin faɗan nan ya ce da za a kewaye su a ce za a hana su fita ma a kai ɗinnan shekaru aru aru to ba za su buƙaci abinci ba sun yi tanadi ga ruwa da suke da shi a cikin gidajensu duk wani gida ko duk wani shinge akwai rijiya babba ta ruwa damun bar akwai ruwa yace wa ma ara li ahadin minhum taqa yace ba na ganin akwai wani mutumin da ya tinkari mutanen nan kowa ne Abbad bin Bishr wato shi sahabin kenan yana jin labarin sai ya dauki giya ya zane wannan mutumin yace ni za ka yi wa ƙarya kare na mu hankali ya zane shi sosai ma'ana ya gane cewa labari yake bashi don ya firgitar da shi ya tsoratar da shi ya je ya koma ya gaya su annabi a magudu a tafi to ka ji malam yadda ake al'amura yawwa ka zama mai basira mai hikima ba koyaushe za ka rinka buɗe cikin ka ce kaza ce kaza ce kaza ba musamman a irin yanayi da ake ciki na fitina wani zai iya zuwa ya tambaye ka wani abu yana neman labari ya shi yasa tun ba da saboda ba mu da tsari a cikin al'amuranmu in ana so a yi mana barna nan da nan a cikin mu za a zo a nemi labarin labarinmu kuma a zo a yi mana ta'adin a tafi to shi yasa kaga suna da hikima yanzu wannan kaga dan leƙen asiri ne amma an training sa. bai fa san wannan musulmin cewa garanti daga wurin sahabbai yake ba kawai dai ganin shi amma me tun da ya gaina mai tambayoyi shi ma bari ya kautar da shi ya ɗauki tsumagiya ya zane shi ya ce kai din nan alamu yana nuna dan leƙen asiri ne ka gaya mun gaskiya kaga yanzu ka shiga hannuna gaya mun gaskiya wannan maganar ka bada duk ƙarya ne kuma ko da gaskiya da ya gaya mai sai ya latsa shi ai don ya tabbatar in baka gaya mun gaskiya ba yanzu nan zan sare wuyanka kaga gani ga kana kama ka ka gaya mun gaskiya in baka ba wallahi ga takobi na sai na sare wuyanka wannan mutumin ƙauyen sai ya ce gaskiya in je gaskiya ne Yahudawa nan suna cike da tsoron sun firgita a tsorace suke shi yasa ma suka turo ni in zo in binciki yaya kuke yace alqawmu mar'ubuna minkum gaskiya tsoron ku suke ji suna cikin firgici khaifuna wajilun saboda sun tuna abinda kuka yi wa yahudawan madina su suna jin tsoron idan muhammadu ya shigo khaibar ɗin nan irin abin da ya yi wa yahudawan madina shi zai zo ya yi musu suma to shi ne suka ce da ni <coughs> daga cikinsu akwai kinana ya ce in zo in tsare hanya saboda ni na iya leƙen asiri kuma in zo ma in same ku in bincike ku kuma ya ce in na zo na yi ƙarya in ce muku suna da mugun yawa in muku ƙarya in ce suna da abinci suna da kaza suna da kaza ya ce kuma ina gaya muku wannan magana maza maza in dawo in gaya musu ya sha bulala yanzu ya faru gaskiya shi kenan sai ya ce to musulmi shi wannan dan leƙen asiri abba da bin mushir sai koma tun da ya samu information ya samu labari da ya koma ya je ga manzon Allah kaji kaji kaji ga abin da ya faru sai manzon Allah ya ce to a daga hannu ya addu'a za mu shiga kaga amfanin addu'a ke ka duba annabi ne kuma Allah mu'ayyadun min indillah Allah yana ce mu kunshi amma bai wasa da addu'a baya sakaci da roƙon Allah yana cikin gatan da Allah zai maka yace ne ka Ki zama kana da yawan daga hannu kana roƙon Allah in dai mutum yana yin addu'a insha Allah Allah zai nuna masa haske a rayuwarsa Allah sa mu cikin masu kula da addu'a yace Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna wa rabbal aradina wa ma aqlalna wa rabbash shayatin wa ma adlalna ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها يتي اقدموا بسم الله حديث ابن ماجه ده امام الحاكم ده امام النسائي يا ubangijin sammai gabaki daya da abinda duk suka lullube Allah mahaliccin sammai duk abinda yake ƙasan sama da saman da abin da yake kasanta duk naka ne Allah ya ubangijin ƙasa da abin da ƙasa take ɗauke da shi ya ubangijin shaidanu da abin da shaidanun suka batar ya ubangijin iska da abin da iskar ta yada a duniya duk wata iska da kaji Allah ne mai ita ya Allah muna roƙonka alherin wannan alƙarya ka zifa dan Allah yaƙi fa zai shiga amma duba yadda yadda yi addu'ar ta daban ya Allah muna roƙonka ba mu alherin wannan alƙarya ka shi annabi a jihadinsa da yaƙinsa mun alheri yake nema ba shari ba nas'aluka khaira hadhihi alqarya wa khaira ahliha kuma muna roƙonka ba mu alherin cikin wannan alƙaryar wa khaira ma fiha da abin da ke cikinta kuma ya Allah muna neman ka tsare mu da sharrin wannan alƙarya ita ce khaibar da sharrin mutanen da ke cikin khaibar da sharrin abin da ke ta gaba ɗaya ya ce ku tafi ku je ku shiga da sunan Allah an gama to daga nan ne aka kallahu wannan addu'ar aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai shiga wani gari garin da ba nasa ba to yayi wannan addu'a mota kake tukawa zaka shiga Kaduna zaka shiga Zaria zaka shiga Lagos zaka shiga Abuja zaka shiga kaza wannan ita ce addu'ar da ake in za a shiga wani gari in dai ka bar garin ku zaka shiga wani gari ko a mota ne to kai wannan addu'a dan ba mamaki a shigan ka garin ka game da sharri a cikin garin ba mamaki baka sani ba wataƙila an ƙulla wani sharri a hanya a ji a ritsa da kai amma kafin ka shiga garin kana hango garin to sai kai wannan addu'a kana neman alherin wannan gari da alherin da ke cikinsa da albarkar da ke cikinsa kana neman Allah ya tsare ka da sharrin wannan garin da sharrin mutanen cikinsa so nan mutum zai zo yana yin tafiya bai hawan sama ba bai san hawa bai san sauka ba ya zo ya je fada hannun mugaye ko da daddare ko ana wani ta'addanci a tsare hanya a zo ana ta kashe mutane baka sani ba ko mota ka ta lalace a garin baka san kowa ba baka yi addu'a ba da daddare kawai su zo su yi maka illa ko su zo da sunan taimako su illata ka shine amfanin addu'a ya uwana mu yi kokari mu haddace ta da Allah shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dare ya riske shi a Khaibar dare yana yi sai ce ku haƙura duk ku zo mu kwanta a yi bacci a'a an zo yaƙi kuma a ce a kwanta a yi bacci annabi ya ce a zo a kwanta a yi bacci amma ku yi seti ku duba ƙofofin garin sai ku kwanta a nan amma ku tashi da wurwuri suka je suka yi ta kafa tantansu da rundunoninsu su sabai suka rarrabu ba wuri guda ake zama ba suka bi hanyoyin garin suka duk suka je suka kukwanta ka duba hikimar da suka yi garin suka kewaye amma suka bi hanyoyin da ake fita a garin duk suka kukwanta ya ce kuma ku tashi da wurwuri yahudawa suna fitowa su taho noma suna fitowa su taho kiwo masu zuwa kasuwannin ƙauye masu zuwa kaza suna fitowa in sun zo duk ku datse su ku hana su wucewa in ji annabi to wannan shine inda aka fara yakin kenan hakan aka yi ku asubahi tana yi ka san arne akwai sammako kwarai kuwa duk wanda ya zauna da arna zai ga karfe uku za ka ji arne ya tashi yana asuwaki zai tafi aiki haka suke karfe uku karfe hudu tun asuba ya fita tuntunin in ka ga mai dogon bacci da baya tashi ta musulmi ne shi sai rana ta fito to tuntunin sun fito wallahi malam suna fitowa malam sai gashi sun fito da kayayyakin su irin da an fito haka suna zuwa sai suka ga sabai suna mimmiƙe suna tsaye suka ce kai suka ce muhammadun wallahi muhammadun wal khamis muhammadu ne ya zo har ya ƙaraso wallahi muhammadu ne da shi da rundunarsa suke faɗa suke cewa wallahi muhammadu ne a arne ma yana rantsuwa kenan shi wallahi muhammadu irin magana ta ba su tsoro muhammadu ne fa da rundunarsa da sabon shi wanda Allah ya ji su ce Allahu akbar Allahu akbar to shi ne amfani yin kabbara arne yana tsoron kabbara annabi ya kabbara sabai suke yi kabbara yace kharibat khaybar yau khaibar ta gama rushewa inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul mundirin ai mu in muka dira a rundunar mutane to wannan asubahin su ya gama irin kalma ce ya gaya musu dan ya dada firgitar da su su tsorita yace yau khaibar ta kare kuma mu in muka dira muka yi asubahi a gari to zancen ku ya kare anan ina so yan uwana idan muna karanta kissa irin wannan mu rinka lura da kokarin da sahabbai suka yi wannan zai kara mana kaunar su da son su wannan yakin fa ba da aljanu yayi ba da sahabbai yayi mu rinka lura da damar da ubangiji ya ba su na lafiyar su sun yi amfani da ita wajen yi wa addinin Allah hidima ni yanzu ni da kai alhamdulillah muna samu wannan addinin karkashin fanka da kafet da da AC da waye da sauransu ba yaƙi ba jihadi ba komai amma abu ya gagara amma waɗannan ka duba yadda suka yi lokacin zai iya yiwa mutum ya dawo ko ba zai dawo za mu yi bayanin su su ma an karkashe su bai a ciki to ya me ya faru yahudawa suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ruga ta gudu kowa ya tafi ya je ya ɓuya a gidansa da kuma unguwarsa so unguwannin kamar yadda na gaya muku a kashi kashi kashi kashi kashi ne to sai manzo Allah ya dabara bayan sun rurrufe kofofi sai kuma suka shiga gari suka ce bari su rinka zuwa suna bi unguwa unguwa suna wa wahidan tilwal akhar suka je suka wani wani wani wuri da ake cewa unguwa ko wani shinge da ake cewa hisnu na'im shine wanda aka fara zuwa aka kewaye shi kar ku manta ya rarraba mutanensa su kuma sun shi shiga saboda suna da gadar suna da makami kuma suna da abinci a ciki suna da komai hisu na'in da hisu asab, wanda yake wani wuri da ake ce da shi annata annata wacce unguwa ce a khaibar annata annata kai bitta bitta akwai wata unguwar ta abun nizar ita kuma tana wani bangare da ake ce da shi mantakatu shek waɗannan unguwanni guda biyu suna ainihin wato wani bangare ne a khaibar sai bai ce mu fara da su akwai wata unguwar hisnul kamus ake cewa shi kuma yana wani wuri da ake cire shi shi ba ko kutaiba akwai hisnu abin hukai, wancan mutumin da na faɗa wani babban ba yahudi ne shi ma yana da bangare nasa daban akwai his mantaqatul watiyah ake ce al shi ma wani gidan ne mai zaman kansa da assalamu an gwabza sosai an sha wahala a lokacin da za a buɗe waɗannan unguwanni za a shiga a ainihin wato yaƙi waɗannan mutane daga cikin inda aka fafata akwai wannan hisnu na'im ɗin wanda a wajen buɗe wannan unguwa ne a mahmud ibn maslamat al-ansari sahabi mahmud ibn maslamat al-ansari ya yi shahada a nan aka kashe shi shi kuma abin da ya faru shine akwai wani babban bayahudi ana ce da shi marhab wallahi malam sai ta shi yayi ya hau saman gida da dutsen niƙa ƙato wannan mahmud ibn maslamat al-ansari yana ƙasa da makamansa yana ƙoƙarin shiga wurin ashe shi wannan bayahudan yahudan marhab yana sama ka san ba lalle mutum iya kula ya duba sama ba da dutsen nika ƙato wallahi kawai sai sako masa shi yana sakowa ya fasa shi ya ragargaza shi kawai sai je ya ji dutse a kansa kawai dole ya tsuguna mala ya kakkarya shi mahmud ibn maslamat al-ansari mutum madina shi kam shahadar da yake nan anan ya mutu kawai ya zama gawa musulmi ne wannan guri wannan unguwa sai da aka yi wato kwana goma kafin a samu nasara a shiga wurin saboda bala'in tanabi da suka yi su yahudawan nan ana gani ana kashe musulmin bayan da za a yi dole sai an shiga a wannan lokacin wanda yake rike da tutar ta jihadin abubakar ne shine kwamandan yayyayi abin bai yi ba annabi ya ce abubakar kawo tutar nan aka karbi tuta a hannun sayyidina abubakar manzo Allah ce gobe zan ba da tutan nan ga wani mutumin da yana son Allah Allah yana son sa kuma muna fatan za a samu buɗe a hannunsa sabai duk suka kwana suna tsammanin kowa yana tsammanin shi za a bawa an karba daga hannun abubakar za a bawa waye kawai sai manzo Allah ya leƙa ya ce aina aliyu bin abi talib ina aliyu dan abi talib sai aka ce ai bai zuwa ciwon ido ya hana shi idan sai yana ciwo yana wani ciwon ido rama mai tsanani wanda ko gani baya iya yi annabi ya ce aje a ɗauko shi a kawo shi kaga shi bai je ba kenan ciwon idan ya hana shi aka taho da shi aka kawo shi manzo Allah ya mai tofi ya masa addu'a ya shafa masa kawai sai idan ya bude ali bin abi talib ya ce yau aini ban taɓa ma gani da idan nan ba irin wannan ganin yanzu ne na san ina gani kaga addu'a ko addu'ar annabi to shine wannan kissar da aka ce an bawo aliyu cuta manzala ya yi macofi kuma ya masa addu'a hadisin bukhari kuma annabi ya ce ya masa wasiya ya ce to ka je maza ai amma idan ka je abin da zaka fara yi ka fara kiran su zuwa ga Allah su yahuda wannan ka nuna musu mun ba mun zo mu fada bane su yi imani da Allah su zo mu tafi wanda Allah ya ce shi anan ne aka samu wannan hadisin yace fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul lak min umrin na'ami annabi ya wallahi aliyu Allah ya shiryar da mutum daya ta dalilinka mutum ɗaya ta dalilin ka shi fi muka alheri akan a cika maka duniya gaba ɗaya da jajayen raƙuma ya ce ka je ka kira su ka je ka yi da'awa shi ne aliyu ke cewa nuqatiluhum hatta yakunu mislana za mu yaƙe sai sun zama irin mu kuma hakan aka yi kaga kenan za a fara kiransu ne in ba su yadda ba to sai a yaƙe su aliyu ya ya karɓi tuta ya ce ya rasu a akan me zan yaƙi mutane yace ka je kai ta kansu su tuqatilum hatta yashhadu an ilaha ilaha illallah har sai sun ce da babu an bauta da cancanta sai Allah duk wanda ya kalma shahada ka kyale shi kuma su yadda annabi Muhammad manzon Allah ne fa in fa'alu dalika in zai sun aikata haka to ka kyale musu jinin su ka kyale musu dukiyar su hisabin su kuma yana ga Allah hadisin muslim suna zuwa suna kewaye wannan shinge ko wannan unguwa sai shugaban ya fito shugaban yahudawan sai ya fito da kayan fada da kayan yaƙi jarumi ya nuna jaruntarsa babban jaruminsu shine mirhab ɗin nan ko marhab ko mirhab ko mirhab mayaƙi ne mafaɗi mai faɗa aka zo aka fara gwabzawa wani daga cikin sahabbai mai suna amir ibn al-akwa ya fito wallahi mala yana fitowa suka sare shi shi ma take suka kashe shi wannan amir ibn eh, eh, al-akwa shi ma anan yin shahada sahabi ne ya mutu kai ali ibn abi talib ya ce bari in shiga kawai kawai ya shiga kawai da ya ga an kashe masa dan uwa sahabi amir ibn akwa kawai sai ya shiga yana zuwa ya samu wannan katon kafuri ya sare shi sai shi ma ya kashe shi aliyu ya kashe shi an kashe musulmi daya shi ma aliyu ya kashe musu kwamandansu a wannan a wata riwaya aka ce muhammad ibn maslama ne ya kashe shi wannan kisan da aka yi wannan jarumi nasu ya karya karfin yahudawa labari ya yato a khaibar cewa an fa ne to ka san matsala ne a yaƙi in aka ji wani babba an kashe shi to gaskiya wasu guduwa suke ce ta wani ma an kashe shi gaskiya ba ran tsaya ba to wannan ya taimaka Ali bin Abi Talib ya taimaka kwarai da mu kun ga annabi ya yi masa addu'a ya ce ka tafi da sunan Allah to ya taimaka wajen karya ma'anawiyar Yahudawa a nan kulura a tarihi ana ba da labari cewa wai ali bin abi talib ya zo ya yi garkuwa da da ya zo abin ya yi tsanani wato wani ba bayahudi ya kwace masa garkuwarsa mana garkuwar da yake sa kasan akwai garkuwa da ake amfani da ita don kariya in an jefo ka da kibiya sai ka sata ko an sare ka sai ka sata haka ake amfani da ita kamar lema to aka ce wani bai yahude ya kwacewa ali bin abi talib daga hannunsa da ya ga ya rasa yadda zai sai ya ɗauko ƙofa guda ƙofa ali bin abi talib da ita yake yakin ƙofa ita ce garkuwarsa ƙofa ana faɗa ana bayanin jarumtar ali to wannan hadisin bai inganta ba irin riwayoyin nan ne da ake faɗa na jarumtar aliyu a ce kaza shi aliyu ko baka yi ƙarya akan jarumtarsa ba ya tabbata jarumi ne ko wannan kaɗai da ya ma ya tabbata jarumi ba sai yin ƙarya ba kamar yadda ake ba da labari wa yanzu ana tafiya yaƙi ana shirya shi mai shirya shi yana shirya shi gashin aliyu yana yankansa wai tsabar ran aliyu bin abi talib wai ana sa masa kayan yaƙi wai wai lokacin da ake mai abu na gashinsa kawai sai yanki mutum sai jini wani makaho nan da ya yi wannan infiraji ake sha kome ne wani wannan abu na ɗin eh, wanda ake ta waka na ana faɗa yawanci karya ne a cikin wannan labarin kawai dai ya ji shirya amma fa in ka ji abin zai tsuma ka sai kai ta kuka ya sa sha mutane ya sha sa mutane kuka wannan kenan musulmai bayan wannan suka fuskanci wata unguwar ta Asab ibn Mu'ad bayan an buɗe wancan hisan na'im kenan Al-Hubab ibn Munzir Al-Hubab ibn Munzir sahabi shi ma yayi kokari sosai an ce shi wato ya ba da gudunmawar da wani ma bai bayar ba ana sahabi ne kwana uku shi kuma aka yi ana fafatawa ba a buɗe wannan gurin ba duk in sun gama da nan sun kame na kamewa shi kuma su tsallaka wancan unguwar ko wancan garin to a wannan um, hisin na asab ibn wa'ad da aka shiga an samu abinci da yawa akwai abinci nan suka zuba abinci da yawa da kayayyaki a lokacin musulmi suna cikin killa ba su da abinci gari suka taho da shi bayan nan suka tafi wata unguwar ta kal'a kal'atu zubair ake cewa wanda waɗanda suka gudu daga waɗancan unguwannin sai suka zo suka haɗu a wurin gaba ɗaya Allah ya haɗa su a wurin musulmi suka zo suka ta ainihin wato haɗuwa a wurin su ma dabarar da aka fara yi akwai hanyar ruwa da suke wucewa sai aka ce a toshe ta akwai ruwa da yake gangarawa majarar ma aka ce a toshe ruwan a datse ruwan su musulmin ba za su iya gaggawa su shiga gaba ɗaya ba don kasu musu kwabɗe su ma ana ana tsaye tsoron tsoro ne ake in aka tsare musu ruwa suka ga babu ruwa dole su su yi magana hakan aka aka tsare musu ruwan suka ga zai suka fito sai da aka yi kwana uku ana faɗa kwana uku cir ana buga yaƙi su ma bayan kwana uku aka yi sai dara a kansu sannan kuma aka daɗa ƙara yin gaba aka tafi mandakatun annafat nan da na faɗa nan ma manya-manyan yahudawa masu mugun tsanani da tsaurin ra'ayi su suna wannan mandakatun na din suka zo aka tafi musulmi suka kewaye shi ma aka yi tafafatawa. Allah ya sa suka samu suka buɗe amma da yawa daga cikinsu sun gudu sai suka tafi wata unguwar shi ne ake cewa hisnul kamus almaniya suka daɗa haɗuwa in an kore su anan sai su gudu su tafi can in an kore su ko musulmi sai su tafi su aka je su ma musulmi suka kewaye sai da aka yi kwana hudu ana fafatawa da su nan kam da suka kwana hudu suna buga suka ga abin ba zai yi ba to daga nan ne sai yahuda suka daga hannu suka ce to mun yi saranda muna buƙatar sulhu ya rasulullah a lokacin za ka tambaya ina manzan Allah ke komanda ne ku yi can ku je can ku yi can ku je can wannan kaibar din fa tana nan har yanzu garin kaibar din yana nan kuma wannan khaibar din akram kalla ita ce a tarihin yahudawa yanzu har yanzu suna rubutawa yana nan a cikin abin scriptures din su cewa ko ba dadi ko ba jima sai sun je sun kwace khaibar sun dawo da ita hannunsu ai muhammadu ne ya kwace musu ita shi ko manzo Allah ya ce kasa ta Allah ce ta manzon Allah ne bayan da za a yi su zauna a mantakar inda yake suna shirka da Allah ko su bauta Allah ko su bar wurin to har yanzu a tsarin su ko ba daɗe ko ba jima sun ce sai sun yi yaƙi sun kwace wannan wurin shi yasa zai wahala a samu shiri tsakanin musulmi da bayahudi yanzu a nan gurin kun ga an ɗan yi yaƙi ko an yi faɗa to sun zo sun nemi sulhu daga baya to shine malaman sira suke ta suke ta shin ita khaibar din da ƙarfi aka buɗe ta ko da sulhu ne wasu sai suka ce a da sulhu aka bude ta gaba daya wasu kuma suka ce a an yi amfani da karfi wasu suka ce a an hada da karfi da sulhu to kaga dai yanzu wannan zai nuna ma an yi amfani da karfin kuma an zo an yi sulhun to sai aka zo maganar yaya za a yi duka akwai riwayoyi cikin hadisai cikin bukhari muslim abu dawud da sauransu dangane da wannan bude khaibar din da aka yi da yaƙi an watan kenan to da wannan ne dukkan garurrukan khaibar suka fada hannun musulmi akwai garin fadak yana hagun din khaibar ne fadak ai ana ji ana cewa fadak ko fadak wanda manzo Allah yake da gona a garin to shi kuma ita ma shi ma gari ne wanda akwai kafirai a cikin shi kuma ba a cikin khaibar din yake ba su mutanen fadak suna jin cewa annabi ya zo khaibar ana ta fada sai suke maza suka ce to mu ma muna neman sulhu ya rasulullah ai sulhu kar ka taba mu ba za mu taba ka ba suka ce ga dukiyar mu gaba ɗaya ga ta mun baka annabi ya ce to ku kawo suka kawo aka rubuta alkawari na zaman lafiya riwayar muslim da imam ahmad da abu dawud da imam bayhaqi to wannan fadak din sai musulmi suka ce wannan a bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garin فكانت لرسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم خاصة ko خالصة me yasa ba a yaki a fadak ba ba a zubar da jini ba a fadak ba babu wani abin hawa da aka hau aka je aka cikin gadan da annabi ya tafi ya bari yana da wata gona a fadak gona a fadak tasa cikin rabansa da aka bai sallallahu alaihi wa sallam musulmi suka zo suka kewaye wani guri da ake ce shi wadil qura wadil qura din nan wato wani gari ne shi ma wanda yake kusa da khaybar an ce tsakanin khaybar da taima'a ne tsakanin garin khaybar da taima shi ma kwanaki aka yi aka kewaye wannan gari shi ma akwai yahudawa ce suna zuwa suka miƙa wuya musulmi suka ci ganima ta dukiya mai tarin yawa a wannan gari na wadil kura suka bar dabinai da gonaki a hannun yahudawan suka ce to amma da za zamu muku mu'amala ku je ku noma gonakinku ku ci gaba da zama ku noma amfanin gonanku amma in shekara ta yi za mu turo wakili za a raba amfanin gida biyu musulmi suna da rabi ko kuna da rabi su ma khaibar ɗin da aka yaƙe su aka kwace garin annabi ya ce to zan kyale ku ci gaba da zama a garin amma da sharadin noman da za ku yi amfanin gonar za a raba gida biyu amma musulmi ku riƙe rabi kun yadda suka ce mun yadda da wannan ne ya kai dan uwa mai saurare za ka ga cewa dukkan garurukan khaibar da ƙauyukan khaibar duk sun fada hannun musulmi a wannan lokaci wani zai iya tambaya ce to duka duka yakin da aka yi ba yahude nawa aka kashe an kashe ba yahude 93 mutum 93 wannan sun zama gawawaki da manya-manyan su da shugabannin su da kananan su kuma an dauki wato ribatattun yaki da mata da yara da sauransu a cikin matan da aka samu akwai safiya bintu huyay ibn akhtab matar annabi kenan daga baya wannan safiya yar gidan wani bai yahude ne mai suna huyai ibn akhtab babban bai yahude ne manyan kenan sabon aure sai mijinta mijinta ya je ranar mota suka taho take shi aka kashe mijinta kuma yarinya ce masha Allah mai matsayi mai daraja a khaibar kyakkyawar mace dan haka ta fada hannun wani da aka zo raba ganima cikin sabai sabai suka ce a wannan tun da dai yar manya ce kuma ga yanda take karamar yarinya ce a bawa annabi ita wanda Allah ya karba ya ce to ya yanta ta ya aure ta ya mutunta ta take ta zama ya da tana cikin ribatattun yaƙi yanzu ta zama mai ya hadisin bukhari da muslim to musulmi mutum nawa suka mutu mutum ashirin kaga da ɗan dama dama ai ashirin wannan annabi ya ɗebi gawakinsu ashirin wanda lafiya lau ana zance da su aka kai mutanen sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske wasu a wata riwaya aka ce mutum goma sha biyar ne to akwai wasu abubuwa na ban mamaki da suka faru ku taho mu ji ku gani akwai wani mutumin ƙauye shi kuma a lokacin ya samu shahada balaraban ƙauye ne ba ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi fa kawai sai ya zo ce nayi imani da kai ya bi annabi ya ce ina so zan yi hijira da kai sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to ba laifi ya ce wa sahabbansa ku rike wannan ku kula da shi shi wannan mutumi asali ya yi imani ne tun kafin a zo khaibar din da haka a matsayinsa na wanda ya musulunta bai daɗe ba ya ce to shi yana so ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana so ya hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa manzo Allah da ya je Khaibar ya samu ganima da ya dawo sai ya bashi ya ce da Allah sahabbai ku bari in ba wannan sabon musulunta in taimaka masa ya ɗauka ya bashi irin yadda aka ba sabbai da suka je yaƙi shi ma aka ba shi shi me aikinsa kiwo yake ma saboda talauci kiwon raƙuma yake an zo an ba shi sai ce me wannan sai sabbai suka ce annabi ne ya ce a kawo maka sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan abin da aka ba shi dukiya mai yawa ya je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ya rasulullah wannan fa menene me wannan yace ai rabo ne na nace a baka yace to ni ba akan wannan nabi ka bayan Allah ka duba dukiya arziki aka bace ce, ya rasulullah ni ban bi ka dan ka bani kuɗi ko ka bani dukiya ba dan Allah na bi ka ni abinda nake so in a harbe ni a nan ya nuna wuyansa ce, so nake in ina bin ka in je yaki in ga an harbe ni da kibiya anan in mutu ina shahada ba dukiya ce ta dame ni ba ni da nake daji nake kiwon tumaki da dabbobi da raƙuma burina ne shahada fa amutu fa adkhul aljanna mutu in shiga aljanna Allahu akbar sai manzon Allah san sai yake cewa wannan matuƙari wannan abin da ya faɗa ya gaskata Allah to Allah sai ya gaskata shi ku kalle shi ana nan ana nan aka zo tafiya wani yaƙi aka fita da shi wallahi mala ana fita yaƙin nan kawai sai ga wannan bawan Allah an da an ɗauko shi ana fara yaƙi sai ga shi kawai an dauko shi an zo da gawarsa a matsayin ce wa huwa maktul manzo Allah yake a huwa huwa yanzu wannan wannan mutumin kawai nan makiyayin nan shine wannan aka ce shine ya rasulullah sai ce sadaqa Allah fa sadaqahu ka ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi yayi mutuwa ta shahada ya samu aljanna manzo Allah da kansa yace a bashi rigarsa ya cire rigarsa jubba dinsa yace da ita zan mai likafani a gyara a yi sahu aka gyara aka yi sahu ya mai sallah a cikin addu'ar da aka ruwaito yana mai a sallah Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilika kutila shahidan wa ana alaihi shahid ya Allah wannan bawanka ne ya fito yana hijira saboda kai an kashe shi yayi shahada ni ma ina masa shaida ya wannan Allah sallallahu ya ya Allah tabaraka wataala kaga wannan bawan Allah al-arabi tsabar imani ne da ya yi da Allah Allah ya gaskata shi yanzu insha Allah wani aljanna akwai kuma wani makiyayin na dabbobi shi ma shi kuma bakin mutum ne wani mutum ya zo aswat habashi shi kuma yana cikin mutanen khaybar yana kiwon tumakin mai gidansa yayin da aka zo khaibar ya ga yahuda suna ta ɗiban makami suna ta tanadi sai ce kai wai me kuke so ne suka ce za mu je mu yaƙi wannan mutumin nan na madina da yake cewa wai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama sai ya koro yan tumakinsa ya taho ya ce ni kuma bari in neme shi a lokacin fa ya nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa gurin manzon Allah sai ya ce wai ya ce malam me kake kira ne me kake cewa ne ba musulmi bane ba me me kake cewa an ce kana cewa kai kaza kaza me kake faɗa ne me kake kira zuwa gare shi manzo Allah bai ce komai ba sai ce adu ila islam ni ina kira ne zuwa ga musulunci malam duk wannan addinin wannan musuluncin da Allah ya ba mu shi malam annabi ce ina kira ne a zo ai musulunci malam mu gode wa Allah alhamdulillah wallahi mutum ya wayi gari baya baya cikin kafirai yace musulunci ne ke kira kuma ina kira akan an da Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah ka yadda Allah shine kadai abun bauta ko manzon Allah Muhammadu manzon Allah ne sai shi wannan mutumin bakin mutum ne yayi fa sai ce to me ni me riba ta an na shaida din nace na shaida me me zan karu da shi haka kawai me zan amfana da shi wanda Allah ya ce lakal janna in bitta ala zalika ka shine kana da gidan aljanna in ka mutu akan haka kai dan aljanna ne yace haka dan aljanna aljanna zan shiga ce kwarai shaki ko ce ce to na zama musulmi sai ce ya manzon Allah wannan tumakin da kake gani amana ne ba nawa bane ka duba mana هذه الغنم وهذه الغنم عندي أمانة يا زن يرسو سيما الله صلى الله عليه وآله وسلم su أخرجها من عندك وارميها كتبه سو كربو سو تندم نمي جدن كنيبا يهودي kuma ba za ka zo ka ce ka taho daga ka musulunta dabbobin masu musulunta ba fita da su wajen gari ka je ka zubar da su ka sake su kawai sa koma gidan mai gidansu kuma hakan aka yi ya je wani guri da ake ce shi alhasba ya saki tumakin nan kawai ya rabu da su manzo Allah ya ce fa inna Allah sayu'addi anka amanatak Allah zai isar maka da amana ka sai ya mayar da dabbobin nan har gidan manzo me su kuma hakan yayi wallahi malam a riwaya aka ce sai gashi kawai sai ba yahudan nan yana zaune yana tsammani ya ga makiyayi sai ya ga dabbobi su kade sun dawo daga nan ya ji a jikinsa ce kadde mutumin nan Muhammadu ya kama shi ko ya musulunta ya ce kai duk yadda aka yaron nan musulunta yi manzo Allah ya tashi a cikin mutane ya musu wa'azi a lokacin ya zaburar da su akan jihadi ya ce kun gani a lokacin da muka zo na mu shiga garin nan muna yaƙi ga wani ya taho shi ya ma musulunta gaba daya me kuke jira ya zaburar da sahabbai malam ana zuwa wannan bawan dan khaibar din da aka zo za a shiga yakin nan ka san da shi aka shiga suna ganin dan garin su ne makiyayin su ne kawai ga yana layin musulmi amma abun mamaki bai nisan kwana ba shi ma takis ka kashe shi ana fita wallahi aka kashe shi musulmi suka ɗauki gawansa ranga-ranga aka ɗauki gawansa aka kai shi inda musulmi suke zama aka shigar da shi cikin wata rumfa manzo Allah ya zo ya leka ya ga bawan Allah ne yace yanzu wannan mutumin ya mutu haka ce ya rasu ya rasulullah sai annabi ya ce tab laqad akrama Allah hada al-abd lalle Allah ya girmama wannan bawa bawa ne Allah ya girmama shi yace yanzu yanzu dinnan Allah ya nuna mun matan hurul ini guda biyu a daidai kansa Allah ya bashi aljanna ka san wani abin mamaki yace wallam yusalli lillahi sajda bai taba sallah a duniya ba yana musuluntan kawai aka fita da shi yaki ko sallah daya idan an tambaye ka wane ne mutumin da ya shiga aljanna bai taba yin sallah ba babu abin da ya in banda kalmar shahada a duniya shine wannan sahabin da aka je wannan wannan bakin mutum ne malam bakin mutum bawa al-aswad yana aljanna bai taba yin sallah ba Allahu akbar to ga wani kuma shi kuma sai zama dan wuta jarumi ne amma kuma sai zama dan wuta me ya faru a cikin musulmai akwai wani mutum da aka ganshi, wato yana da kokari ta inda aka shiga za ga je zubar da kafirai a can yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan ta inda ya gansu sai ya bi su da takwabansa ya birge mutane sabbai suke nuna annabi shi ka ga wancan sai manzo Allah ya ce amma innahu min ahlin nar subhanallah wannan din da kuke gani dan wuta ne inji annabi suka ce dan wuta wallahi sai jikinsu ya sanyi yau yanzu duk kokarin nan da yake yi ya je yi kaza dan wuta kuma to mu kuma ba mu da bamu kai shi ba a ce jarumi irin wannan dan wuta ne to suka ce to a cikin waye zai zama dan aljanna sai wanda daga cikin ya ce kai tun da annabi ya faɗi wannan maganar to wallahi la ya mutu ala hadhihi hal ba zai taɓa mutuwa akan wannan yanayi ba dole sai ya canja in dai a yanayin nan da yake haka annabi ya ce dan wuta ne to mu dure da ƙarshen sa sai ya canja dan annabi ba zai faɗi abin da yake ba haka bane ba yace kuma ni zan tabin sa sai na ga ya in dai ya mutu anan malam ya bin sa yana yakin shi ma yana kula da shi malam ya je wani guri ya shiga kafirin nan suka sassare shi malam suka ji mai ciwo sosai shi wannan wanda annabi ya ce dan wutar ne. malam kawai sai ransa ya baci sai ce yanzu ni ina matsayin jarumi ina jarumi irina a zo a yi min wannan ran sai ya baci wallahi kawai malam sai ya dauki takobi kawai sai ya karasa kansa ya dau a ruwaya aka ce takobin sai ya kafa a ƙasa kawai ta hamala alai kawai sai ya rubuta ciki akan kan akan ka gane ya kashe kansa to shi ne da ake cewa duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne ko mun sallaka ko mun kaza waye waye mutum yana musulmi ya je kashe kansa kwanan nan wani ya bugon mun waya ya ce a nan a fataskun an samu samari kawai mutum ya zo bai da aiki kawai sai je ya race kansa a sati biyu uku a cikin wata daya mutum wajen uku sun nafi sun kashe kansu wani ya zo yana neman aiki bai samu ba ya je hau irin dogon karfan nan na MTN na waye wai zai jiro wai ko a baki aiki ko ya jiro shine aka zo ana dan Allah kai hakuri ka sauko da ya sauko kuma aka bashi aiki <laughs> wani ya zo wajen mutane talauci ya ishe shi yake gaya mutane yake ce musu yace ko a bashi aiki kasuwa ne aka ce ya je yace wallahi ko a bashi sana'a ko ya ridda karare yake ga mutane wallahi ko ku taimake ni ko in ridda ka duba irin waɗannan abubuwa malam kamar tatsuniya so ya kamata mu gane duk mutumin da ba ni sunan shi ya je i kashe kansa to ya jefa kansa cikin wuta musulmi a'a mata auren dole ta je ta sha fiya fiya a'a wai an kada shi wani yana neman budurwarsa bai samu wai an aure ta ya je ya sha fiya fiya banzan bazara mara hankali ka je wai ka sha wai fiya fiya wajen kana neman aure ba a baka ba so duka wannan tunani ne mummunan tunani ko mutum ya rasa aiki ya rasa ya zai sai je ka shigansa kar a yi wannan haramun ne ina fatan kuna fahimta to waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da suka faru a yakin khaibar mun karanta da ku dawowar ja'far ibn abi talib da shi da sa daga habasha duk a lokacin yakin khaybar ne sannan kuma an samu ganima da yawa an samu abinci musulmi sun samu abinci da yawa kwarai da gaske sun samu sutura sun samu ribatattun yaki an samu gonaki duk a yakin khaybar gaba ɗaya kuma duk an rarraba an samu takaddu na attaura takaddun attaura nasu suke karantawa amma yahuda suka ce a dawo musu da iya wanda ba a kashe ba suka ce a dawo musu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a mayar musu kayan su aka dawo musu da kayan su a wannan yakin ne kuma aka yi auren wannan mata safiya binti huyayi ibn akhtab wanda na ce muku an ribace ta cikin ribatattun yaki duka wannan maganganu suke da alaka da ainihin wato ba ni sunan shi wannan yaki na kai ba so anan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya kai mana wa bi qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته